To da farko dai wannan boys ne masa suna Jigum Jigum. Abin da ya sa kuwa na kira shi da Jigum Jigum so da mun ɗan kwana biyu ba mu gamu ba. To kuma sai kasance abubuwan da zan faɗa suna da yawa. To yana da kyau in samu in ɗan wani boys mai kama da jakar magori komai ya kunsa. So a halin da ake ciki yanzu to jigum jigum ɗin ake ciki. Gwamnatocin ƙasashe sun yi jigum jigum. bankuna jugum-jugum, 'yan canji jugum-jugum, 'yan kasuwa kowa dai. Saboda haka yana da kyau in faɗi ɗan abin da Allah ya ƙaddara ya zo bakina domin mu ƙara fahimtar darajar abin da ke hannunmu na wato fai Network. Kuma kada a mance wannan boys ba na faɗin tsadar fai ba ne, a'a na faɗin darajarsa ne. yana da kyau kai mai sauraro ka riƙe abinka da kyau kada ka yi wasa da shi in ba larurar da ta kai larurar ba ka dafe abinka in sha Allahu za a ji daɗin haka kuma in sha Allahu za a yaba so kamar yadda na kira shi jigum-jigum kuma zan kakkatsa shi gaskiya don ban tsammanin zai gamu a wannan karan kadai. Allah ya ba mu iko ko kuma ya ba ku ikon bibiya in na gaban ya zo ku dafe in na gaban ya zo ku dafe so akwai wata yar ƙididdiga da nake so in buɗe mana da ita wala Allah za ta sa ka ƙara fahimtar me nake nufi da jigom-jigom a yanzu haka karantili kudaden da suke yawo a duniya ana ƙiyasta tiriliyan ɗari na dala yanzu kuma kudaden da suke cikin cryptocurrency ga baki daya a yau dai triliyan 2.68 kaga ko kaso uku na bisa ɗari wa'annan kudaden ba su afuwan kudin da suke yawo triliyan 100 wanda suke cikin cryptocurrency aka samu suka hau cryptocurrency triliyan 2.68 kaga idan ka lura kwata-kwata ko kaso uku bisa ɗari na kuɗin duniya ba su hau cryptocurrency ba amma kuma duniya har ta fara gane cewa wannan wani al'amari ne mai inganci wanda zai iya haifar da ɗa mai ido wato mining za a iya samun kuɗi da shi to ka kiyasta da kanka ka auna ka gani yanzu ka kaddara a ce 10% kaɗai na kuɗin duniya ya hau kan blockchain me kake tsammani zai faru kuɗin fa da suke hannun miners kenan za su linka sau nawa za su lillinka abuwan kuɗin da suke hannun miners za su lillinka Sau da haka abinda muke ba jama'a shawara su yi ƙoƙari su daddata abinda da suka yi mining ban hana su su saida ba in suna da bukata sun fi ni sani kuma sun fi ni san kansu amma dirintsi kai mining ka samu dan abinka aka yi lancin ka kwashe duka ka saida at least ka raba uku ko hudu ka saida biyu ka aje kaso daya ko kaso biyu ko dai wani abu dai kaka kuskura kai karkabwa wallet ɗinka in san samu ne saboda duk ranar da aka warware wasu matsaltsalu kwara bakwai wanda wa'annan matsaltsalu kwara bakwai su ne suke hana kwararowar kuɗi daga financial institutions zuwa kan blockchain zuwa crypto industry wa'annan matsaltsalu kuma ana aiki kansu ƙwara bakwan nan wasu da yawa insha Allahu kafin shekaran nan ta kauce za a ci karfinsu koma a buge su duka kuma ba sai na gaya maka wake aikin kai ba domin kai da kanka ka san ko baya wannan aikin bitcoin baya wannan aikin uh, ice baya wannan aikin ton not duk ba sa wannan aikin abinda suke yi kurin suna tanadar moli ne lokacin da aka tashi buga bulo a zuba a ciki a buga domin iya yawan molin ka. iya bulan da za ka iya kwasa abinda haka ke nufi wani kaya sai amale gyaran ba kowa zai iya ba yanzu za mu ɗau ɗaya daga cikin abubuwa bakwan nan mu gani tun daga jin yadda abubuwan suke za ka fahimci wani kaya sai amale allah dai samu dace ba mu rai da lafiya samu ci gajiyar abin da muka maina na farko akwai dependence on USDT wato duk wani cryptocurrency da kake gani a yanzu dukkansu suna dogaro da USDT ne shi yasa za ka gani sai ka saida su zuwa USDT sannan kuma ka fara tunanin sai da USDT zuwa kudin ƙasarka ka kashe ko kuma ka je kai sayayya da wannan USDT din to wannan abun kalubale ne gwabjeje a crypto industry a cikin harkar crypto kalubale ne babba wanda yake ci ma kowa tuwa kwarya saboda a yanzu haka ma dalan nan tashin da take yana da alaka da haka sau duk lokacin da aka wayi gari dala ta ƙara tashi to komai ya gwalgwale so wannan ya nuna akwai buƙatar a ce cryptocurrency yana iya transaction da kowanne kuɗi ba tare da an sa dala a tsakiya ba to amma wannan abu faɗinsa ya fi aikata shi sauƙi nesa ba kusa ba a yanzu haka babu wani blockchain da yake yunkuri wanda zai warware wannan matsalar illa guda biyu kuma tushen su ɗaya wato stellar foundation da kuma fi network so duka code ɗinsu guda ɗaya ne base code ɗinsu na blockchain guda ɗaya ne so da haka suna da features shigen iri ɗaya sai 'yan bambance-bambance wanda ba a rasa ba so amma alal haƙiƙa stella ya gaza a wannan fanni me yasa ya gaza bari mu ɗan yi breakdown na yadda yake aiki shi stella foundation ko in ce stella network ya ƙunƙunshi abubuwa da yawa domin ya rika canza kuɗi kowanne iri zuwa kowanne irin cryptocurrency kuma zuwa kowanne irin kuɗi bi ma'ana za ka tura naira wanda za ka tura mawa ya amshi dala ko wanda za ka tura mawa ya amshi yan ko rimin bi ko euro duka dai kuɗin duniya so ko kuma ka tura naira a zubo maka bitcoin a wallet ɗinka ko ka tura naira a zubo maka ethereum ko ko ko ice a wallet ɗinka so abin za ka ji very simple amma wallahi mugun wahala ke gare shi shi yasa ka ga duk shauran cryptocurrency da sun tashi sai su ce dap dab decentralized application <laughs> saboda sun san ba za su iya ba to ko ita kanta stella din tun 2014 aka kafa ta take fafutuka har ya kai ga yanzu duka last two months ne ta ƙirƙiri kirkiri smart contract duk a kokarinta na ganin ta cika wannan aikin kuma cash wannan aiki ba zai yiwu daga ita ita kadai ba ga yadda abin yake idan ka zo asali yadda suka tsara blockchain din zai iya daukar kowanne irin stable coins in ba mu mance ba stable coins shine coins ɗin da yake kwafin kudaden takarda kamar misali a ce stable coins na naira stable coins na dala stable coins na euro to irin wannan to su za ka iya gina shi kan stellar blockchain ba tare da smart contract ba ba kamar yadda ake gina shi a ethereum ko shauran blockchain wanda dole sai an sa smart contract ba to shi ko a can za ka iya gina directly sannan kuma za ka iya tura shi zuwa ko'ina cikin kowace wallet compatible to wannan blockchain din to <sighs> inda kes din yake to suka kirkiri kuma decentralized exchange na stellar dex ake ce masu suka a cikin tsarin akwai anko wanda su trust su ne trust aka zaba na institution wanda za su rinka idan ka ji za ka saka naira ka misali to in short za ka amshi kamar usd za ka amshi kamar token ɗinsu ne na stela shi kuma wannan token ɗin sai a canza shi kuma da kuma kuɗin da kake so wancan ya karɓa wanda za ka tura ma let's say a zai tura ma b kudi yana amerika shi kuma yana nigeria a ya zo ya saka nerarsa sai ta kwambatin ta fita a dala a amerika kaga shi kenan to amma abubuwan da matakan da ake bi suna da yawa na farko dole a samu abin da ake ce ma fiat on ramp fiat on ramp su wannan fiat on ramp din su ne za ka zira kuɗi a wurinsu za su karbi kudinka su yi maka kwambatin into abin da kake so amma fa duka yana faruwa ne within seconds kaka ce wai idan aka saka zai an yi wannan daki dakin a kamar yadda nake magana hawa kana kwamba kana zirawa su can za su kai inda kana da rajista da su kana da wannan verification din da waye su on ramp piant on ramp din kana da su kawai zai in short zai combating shikenan kurin kudin za su juya zuwa xlm wannan token din na stela sannan kuma su juya su tafi za su koma hannun ankof su wannan ankos din su za su kwambatin din kudin kuma ya koma zuwa wancan kudin da kake so ya je din a wurin wancan su kaga duka idan ka hada abin za ga kamar very simple amma duka kuma abin ana so ya zama decentralized ma'ana babu wani mutum ɗaya ko biyu tsayayyu da za a ce su suke juya abin to kaga in ka lura tun a wajen on ramp fiat on ramp an samu matsala so da su dole su zama gasu nan kamar bankuna ne wanda yake za ka saka fiat karansin ka su karba kuma yana da rijista da ita stellar network sun cika duk ka'idojin sannan kuma su kwambatin dinta into wannan eh, token ɗin ko into wannan stable coins sai su juya su tura to amma stella ya ci wata nasara guda ɗaya saboda a ƙa'idar bank for international settlement kafin crypto ya zama abin duba ya kamata ya zama yana da wa'annan abubuwa guda uku na farko ya kamata ya zama yana da sauƙin fees ma'ana gas fee ɗinsa ya zama mai sauƙi ba kamar irin su bitcoin ba wanda yake yanzu zaka yi transaction kaɗai ana iya cire maka dubu hamsin yan ka fassara kuɗin ko wani abu makamancin wannan ko dubu goma ko ashirin yayin da shi kuma su ethereum duk da dai sun yi gyara yanzu amma da har dubu biyar zuwa sama yana kaiwa a transaction ɗaya so kaga idan mutum zai tura karamin kuɗi kamar dubu uku ko hudu ya zai kenan sai biya kuma <laughs> fees kuma na dubu biyar su kaga tun nan gurin an bar wasu blockchains din sai ya zama na suto stela a nan sun ci nasara nasarar da suka ci kuwa shine transaction ɗinsu duk da yanzu dala ta yi mugun tashi be abin nan yake ɗauka xlm 0.1 shi kuma xlm ɗin bai wuce naira 40 tsada shi kenan ya kai naira 40 ko naira so in short dai a E a takaice dai in ka dai takaice in ka lissafa kudin gas fee din da suke ɗauka bai wuce naira goma sha biyar ya eh, yi tsada kenan zuwa goma zuwa sha biyar to kaga shi wannan da saukin gas fee nan sun ci nasara to sai kuma afuwan jama'a kana magana sai kuma kai wani wurin yawwa abinda nake cewa a procedure din da ake bi a canja kuɗi su ne wannan guda uku na farko dole sai ka haɗu da on ramp fiat on ramp sannan na biyu anko na uku shi recipient ya ansa so to to wannan abin ba zai faru ba a yanzu yadda ya kamata shi yasa kuka ga kasashe sun yi jigum-jigum dala na buga tsada sun rasa inda za su sa kan afon domin da wannan abin zai yiwu da yanzu kasashe da yawa sun karbe shi to akwai wani abu da aka yi missing a cikin tafiyar shine nake maganar wannan su fiat on ramp din an yi missing dinsu saboda su centralized ne kamar exchange ne kamar bankuna ne so kuma ana so komi na harkar kuɗi ya zama decentralized so akwai gyara a wurin dole ana buƙatar wannan abu ah, mu ɗan karkata kaɗan mu dawo a kan wani kundi da bank for international settlement ta saki wa bankuna kar ku mance banki ne na manyan bankuna kuma shi ke guiding ɗinsu shi ke aje reserve ɗinsu shi ke komi da komi shine da yake sarrafa su ya tanadar musu wani kundi wanda zai fara aiki shekara mai zuwa wato prudential fo uh, for banks exposure to crypto assets in ban mance ba dai something like that to wannan kundi a ciki ya raba crypto asset gida uku traditional crypto asset stable crypto asset and on bank crypto asset on bat crypto asset wanda yake shi crypto asset ne kamar irin su bitcoin irin su ba wani abu da yake bakin ɗinsu traditional su ne kamar irin abubuwa da muke da su amma aka yi tokenization su aka ɗora su a blockchain sannan su kuma stable na faɗi mana maɗazu su ne wanda suke makwafin kuɗaɗe ne fiat currency da muke kashewa so a ƙarshe ya ba su shawara on bank crypto asset ya kamata ko kuma banki zai iya ajiye reserve na wannan kalar cryptocurrency har 2% na reserve ɗinsa to yana mai tabbatar muku wannan idan 2% zai shigo na bankuna a cikin cryptocurrency kawai babban al'amari ne to idan aka share wa'annan abubuwan da muke magana a kai yanzu ga guda ɗaya muna magana so akwai yiwuwar za a ƙara ita dai wannan gaidin zai fara aiki januwari mai zuwa so kan mu mance muna magana ne a defenders na crypto a kan USDT. kowane crypto ya dogara da USDT, a saida shi da USDT. So abu ɗaya da muka samu na wannan on ɗin to sai kuma na biyu a cikin anko ɗin program kansa na Stela ɗin. Ba kana ba su token ba su kuma su baka cryptocurrency to still dai cryptocurrency siyo shi suke ai ko su yi reserving ɗinsa su in za su yi rizabin ɗin da mai suke siyo shi fiya ɗin yawanci fiya da usdt ne still wannan ishu ɗin yana nan so kenan ana buƙatar wata hanya da za a warware wannan ishu wanda kuma wallahi duk ranar da aka warware shi to in dai ka yi mining kuma kana da asset a hannunka ko kaɗan kaɗan ne da izinin ubangiji za ka samu rufin asiri ba na ce za su za ka samu mahaukatan kuɗaɗe ba a wannan na Allah ne Allah ya rufa asiri to yanzu ta ya za a warware wannan matsala kamar yadda na ce muku abu biyu ke yin attempting a duka crypto industry fi network da stellar network stellar mun gana su kuma mun ga inda suka tsira fi network har yanzu suna ginawa daga cikin abin da kokarin da suke yi kuma wanda ma suka yi wanda duk duniya ta shaida shine wannan integration na wanda bankuna za su iya yi cikin sauƙi so na dan manto muku wani abu a can wancan program na Stella network in kana so ka zama a uh, anchor ɗaya daga cikin anchor ko kuma ka zama cikin uh, fiat on RAM, akwai wahalar gaske akwai ƙa'idoji na KYC da za a sa ka yi wa mutane na technical know-how gashi na birjik ka'idoji ne wanda suke ma ɗaiɗaikun mutane ba su iya to tun anan wurin an samu gagarumar nasara saboda a yanzu fa network in yanzu suka buɗe network ɗinsu integration kawai za a rinka yi banki in ya ga dama kawai zai juna kawai slip ya shige blockchain ɗin fa network su kenan shi banki zai iya karɓa in ya riga ya integrating da fi network zai karbi zai karbi me zai karɓi fi network ka sa masa a wallet ɗinsa kuma shi kuma zai iya baka naira saboda dama ce yana bada ta to yayin da kuma idan ya tara shi kuma fi network ɗinsa in an buɗe fa ofin kaga shi kuma zai iya zuwa ya sayar a me a kasuwar sai da fi So su kuma in case ɗin stela, wannan case possibly yana nan saboda me kawai abinda suka rasa decentralization na fiat or Ram da muka faɗi a baya. So duk lokacin da su kuma suka samu Pi network ya fara aiki ya zama open to everybody to ina mai kyautata zaton a wannan lokacin waccan matsalar tasu za ta kau. So zai zama dama kudin ne yadda za a shigar da su cikin blockchain babu to yanzu shi fi network zai zama ya zama shi ma kudin ne kuma zai iya tahowa da kudi zuwa cikin blockchain su da haka lafiya lau da sun yi cire wancan on-ramp program din suka yi integrating din fi network zai zama duk mai son iya tura wani abu sai amfani da fi network sai shiga blockchain din nasu daga nan a shiga decentralized exchange ɗinsu daga nan sai a yi amfani da ita wannan xlm ɗin sai a yi kwambatin ɗin wannan kuɗi zuwa into any currency da yake so kuma a tura shi zuwa kowace ƙasa cross border babu wahala saboda abinda mutane ba su gane ba ba zai yiwu fai yi wannan aikin gaba ɗaya ba saboda me saboda shi fai zai zama yana da tsada ne idan kuma token ya zama yana da tsada kuma yana ci gaba da tashi to wannan ya nuna gas fee ɗin shi ma zai yi tsada allah ya sa an fahimce ni misali idan fai yana naira dubu ɗaya duk guda ɗaya tun da za a iya gididdiba shi gida miliyan goma kaga duk gida ɗaya bai wuce naira kwabo ɗaya ba kenan ko so kaga idan aka ce za a ɗebi rabin shi ko kuma 0.01 ɗinsa to kuɗin da zai kama ba zai kai tsadar idan fai ɗaya yana dubu goma ba su ya sa kuka ga su a stela sun yadda xlm ya tashi saboda da ya tashi to gas fee din network din zai yi tsada so su asali sun gina blockchain ɗin ne ba don neman kuɗi ba domin su ɗinki hancin transfer na duniya kuma aikinsu ya kusa kammala saura jifan yara kuma in ya tabbata to stable coins za su samu wurin ɗinke hancinansu to amma a manta, shi kuma fayi zai koma gefe guda ne zai zama na manyan kwari so da haka allah ubangiji ya sa muna ciki wanda za su ci gajiya shi kuma za su yi wadaƙa da shi allahumma amin a mai magana president na ƙungiyar mu ta five pro arewa association mai taken bahaushe ba a saba mu zama lafiya insha allahu za mu dasa a boys na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh